A yayin firarsa da manema labarai a wurin bikin gabatar da sakon barka da sabuwar shekara ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu ne Janar Sani Garba ya bayyana cewa. Euh, nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats concerne euh, la lutte euh, Boko Haram. Mun ɗauki tsauraran matakai saboda haka muna samun kyaukyawan sakamako a fafatawar da muke yi da ƙungiyar Boko Haram. Muna tsammani yanzu kan mun fara samun galaba a wannan yaƙi. koda yake da sauran rina a kaba domin har yanzu kungiyar na barazana ga zaman lafiya saboda miyagun kayan yakin da ta mallaka. Kasar Nijar ta ɗanɗana kuɗa sosai a shekarar da ta gabata a sakamakon hare-haren da Boko Haram ta ƙaddamar a yankin Difa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama galibinsu kwararen hula. duk wada tsauraran matakan da suka hada da dokar taɓacin da hukumomi suka kafa a yankin na difa mai makwabtaka da jihohin yobe da borno a najeriya yanzu haka dai dubban jama'ar yankin difa da suka tsere wa rikicin boko haram ne ke zaune a wuraren da suka je domin samun mafaka har zuwa lokacin da kura za ta lafa ko da yake wasu bayanai sun ce an fara samun mutanen da suka fara komawa garuruwansu na asali sile mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.